Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkanmu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A cikin kan labarun za ku yi cewa a yau ne wata ƙungiya da ke fafatukar wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin ƙasashen Afirka na yamma ta buɗe zaman taronta a nan yamai. Hukumar koli da ke kula da sadarwa sai ta bayar da sakamakon bincikenta a kan radiyoyi da talabijin da aka fi saurare a nan birnin Yamai. A yau rahotonmu na musamman zai mai da hankali ne akan halin da nakasassu suke ciki a Nijar albarkacin ranar da aka keɓe ga nakasassu. To yanzu ga labarun dala-dala, Ƙungiyar wanzar da zaman lafiya da tabbatar da tsaro ga mata a yankin ƙasashen Afirka ta yamma da yawo rashin Nijar ta shirya wata haɗuwa ta kwanaki uku a nan mai bisa zaman lafiya a ƙasashen Afirka na yamma. wannan haɗuwar za ta baiwa mata da matasa damar shiga a dama da su wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro domin yaƙar 'yan ta'adda a yankin. Musa Hassan ya tattauna da uwar gidan Haruna Fatumata ga abin da take shaida masa. Muna so a shi mu domin akwai dokoki ina so in ce ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba goma sha da aka amince da shi a ran talatin da ga watan Oktobar na shekarar dubu biyu da kuma ƙuduri mai lamba ashirin da biyu da hallo kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi a shekarar 2015. biyar. An gano cewar ana mayar da mata da yara saniyar ware a game da harkokin samar da zaman lafiya. Muna yaƙi da wannan wariya kuma muna kira ga ga 'yan Nijar da 'yan Afirka gaba ɗaya su farka daga barci. Muna kuma fatan ganin hukumomin koli sun kaddamar da waɗannan ƙudurori. Ina amfani da wannan dama in gode wa ofishin ministan kula da kyautata rayuwar iya mata da kare yara wanda ya tanadi tsarin aiki na ƙasa da ake nan ga yadawa a faɗin ƙasa domin wayar da kan al'umma. sai a A jiya ne Litinin aka cafke waɗansu ‘yan fashi da makami da suke tara hanya a cikin gunduma Ingal a kusa da wani gari da ake kira Amataltal da ke cikin yankin Agades. Wannan yana zuwa ne makonni kalilan da hukumomin yankin suka gudanar da bikin karɓar makamai da waɗansu matasa kimanin goma sha biyar raɗin kansu suka yanke shawarar bayar da makaman. Alhaji Gabduwa Muhammad shine wato magajin garin Ingal ya yi wa Gungu Muhammad Dantanin ƙarin bayani. Yan bindiga daɗi ne da suka tsara kansu cikin wani rukuni a cikin karkara a mataltal. A kusan wannan gari ne suka saba aikata aibun nasu. Aji na tara zuwa goma kenan da suke tare mota su amshe. Ranar Litinin ne al'amarin ya faru. An kama biyu daga cikinsu ɗauke da motar da suka kwace. A yanzu haka suna hannun Birigal ta jandarmeri. An kai su a gadas jiya da sahe. Eh, suna ɗauke ne da bindigogi. Su biyar zuwa shida ne. An kama biyun sauran uku ukun ko hudun sun ɗiba cikin na kare. To lalle bayan sun halbi jami'an tsaron ne har sau biyu kanan suka suka fita daga motar da neman su gudu sai jami'an tsaron suka ci musu suka damƙe su. Daga ranar shida zuwa goma sha bakwai ga watan Nuwamba an gudanar da wani shiri na samun masaniya a kan fage ga sojojin ƙasar Nijar da ake kira wato Jeni Militaire. bisa buƙatar rundunar sojan ƙasar Nijar. Manufar wannan shine horar da masu horarwa domin samun sani a fagen daga musamman ma waɗanda abin ya shafa su ne jama'an tsaro na 'yan kwana-kwana domin ƙara samun ƙwarewa wajen gano wuraren da aka dasa nakiyoyi da ba su fashe ba da kuma wuraren da aka dasa nakiyoyi. Hukumar Koli mai kula da sadarwa CSA ta gabatar da sakamakon bincikenta a yau da safen nan a kan radiyoyi da talabijoji da aka fi sauraro a nan birni mai bayan dogon bincike ta fitar da sunayen radiyoyi da talabijin biyar da aka fi sauraro. Abdulaziz Adamu shine shugaban wata cibiya da ta gudanar da wannan bincike ya yi wa Asuma Shina ƙarin bayani. il ressort clairement d'après le rapport qu'on a présenté. Bitar rahoton da muka samu ya bayyana karara da kafar talabijin da aka fi saurare ita ce kafar talabijin ta Bonferai, kafar talabijin ta Duniya na Binta, aji na uku akwai kafar talabijin ta Sarauniya, ta hudu talabijin ta ƙasa Tele Sahel. A babin gidajen rediyo, rediyo mafi samun sauraro shine rediyon amfani, Bonferai na binsa, na uku shine rediyo Duniya da sauran masu bi. Me ake iya rikewa a jimilce? Game da sakamakon da aka bayyana a yau, kwamitin koli mai kula da sadarwa ya sanya ma kafofin ba da labaru masu zaman kansu har ma da na gwamnati wani shafi na ɗauka domin taimakawa bisa ga ɗaukar mataki wanda zai ɗauki bukatun 'yan Nijar masu sauraron talabijin da rediyo a jimilce. Ƙungiyar malaman makarantun Boko 'yan kwantaragi cewa da Sinasef a jiya sun yi wata ganawa da ministan da ke kula da makarantun Boko firamare domin tattaunawa dangance da matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Isaka Umaru mamba ne a ƙungiyar ta Sinasef ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. Mu mun kimanta cewar rarraba malaman ba da karatu da ba a yi amfani da lamarin halin zamantakewar masu goyon bayan mu ba. Shi yasa muka tunkari minista domin samun bayani game da haka. Sai aka gano hakikan akwai wasu abokanmu da aka canza ma wurin aiki wanda ke cikin halin matsalar rayuwa halaye da ya kamata a nazarta ɗaya bayan ɗaya. Akan haka minista ya ce a yi raskunar yadda lamarin ya kasance a kai masa a nan harabar tashi domin a daidaita al'amuran. Mun kusanta ma ministan dukkan shafin lamuran. Ministan ya yi na'am ya kuma ɗau alkawalin kawo daidaito cikin takaitaccen lokaci. Za a amfani da bukatun domin abokan namu da abun ya shafa su samu su komo wuraren aikinsu na ainihi. Bayan da aka rufe kasuwar baje koli ayyuka hannu na mata a hukumance ranar Lahadi uku ga watan Desamba, an sake baiwa masu kayayyakin ƙarin wa'adi na kwanaki hudu domin ba su damar sayar da kayayyakinsu ga baki ɗaya. rago Draman ya zo ne daga Burkina Faso ya koka da rashin cinkoso masu saya a wannan karo a wajen wannan kasuwar baje kolin ga abin da yake shaidawa Habibu Garba. Kayan kawo daga Burkina rigunan maza da mata yadin azawa bisa tebur da ma manyan kayan gari. Kasuwar baza kolin ta bana mutum da yawa masu zuwa saye sun yi kukan ba su samu albashi ba. Gaskiya kasuwar ba da bada yanda muka zata ba. Lalle an kara mana kwanaki biyu amma duk da haka ba wani sauyi. Mu yanzu ƙoƙarin muke mu koma gida ba za mu jiran ƙarshen ba don sun ce ranar Alhamis karfe shida za a rihe. Rumfarfa aji ka ɗari da hamsin muka ɗauke ta haya idan ka ɗauka da kuɗin mota da abinci na wurin kwanci kaga ba wata riba a kai hashil dai ba a yi asara ba don lissahin ya kasance ba riba ba kuma bata ya zamanto daidai wa daida A yau da safe ne a can gidan raya al'adun Faransa da ke na Yamai aka buɗe taron wasanni irin sanin takwas da ake kira lu'u-lu'u, maudu'in da aka mayar da hankali a kansa shine yaƙi da cin rani na rashin cimma alwashi. A yayin wannan taron dai wani shahararren mawaƙi ɗan ƙasar Faransa zai bai wa mawaƙan ƙasar Nijar horo na tsawon kwanaki biyar. Jacques Le Rebel shine yake jagorantar wannan taro wanda ake kira lu'u-lu'u ya yi ma Maryama kyanda ƙarin haske. Il y aura cinq jours de formation. Kwanaki biyar za a yi ana baiwa matasa 'yan Nijar horo albarkacin wannan festival domin shirya wata waka wadda tuni aka nada ta bisa launin sauraro kuma nan da ɗan lokaci za mu nada ta bisa launin bidiyo za mu shirya gaggarin wasa na wake-waken Nijar akan jan hankali bisa lamarin bakin habire da kuma bisa ga dukkan ire-iren matsalolin da matasa ke fuskanta a yau wanda ke ƙetara yankin hamada za mu kuma dumawa bisa ga lamarin bauta dare biyu za mu yi muna nishaɗi daren farko tsohin wake waƙe ne za mu gabatar da aka raya can da kamar su disco funk rock salsa zuk dare na biyu wake-wake na zamani za mu gabatar kenan dare biyu na nishaɗi. Euh, Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ICR na su ta ranar uku ga watan mayan shekara ta da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali. da baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron koma domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kira kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai ba ku gargaɗi. To yanzu sai rahoton mu na musamman. Ƙasar Nijar ta bi tsawon ƙasashen duniya wajen raya ranar da aka keɓe domin nakasassu uku ga watan Disamba na kowace shekara. albarkacin wannan rana ta nakasassu isidiyo kalangu ta tattauna da wato mataimaki na uku na shugaban kungiyar nakasassu na ƙasar Nijar. Farka Sumaila ya yi wa Fude Ahmed ƙarin bayani irin halin da nakasassu suke ciki a ƙasar Nijar kamar haka. Par personne handicapée nous entend. mai nakasa shine mutumin da ke dauke da wani halin da ya haddasa mashi cikas ga jikinsa a cikin rayuwarsa. Na rishin iya amfani da wani bangaren jikinsa. Kurumci ne, gurmunci ne, rishin gani ne halaye masu dawama ga rayuwar tasa da ke gitta mishi shinge ga aiwata bukatun a cikin zamantakewa ta al'umma suke iya abkuwa bayan wata rishin lafiya wani hatsari ko kuma al'amuran da suka wakana a yayin aifuwarsa da kan iya kasancewa wani bi abu ne da ake gadowa mutum dauke da wani gibi ga jikinsa kun ji kimancin yadda muke fasarta lamarin na kasa a yanzu A yau idan aka ɗauki min zaman yawan al'umma tun shekara ta da sha biyu masu nakasa biyar aka ƙididdige. amma mun tabbata da hakikan yawansu na kimantar mutum miliyan guda da rabi zuwa miliyan biyu. Akwai matasa guragu da suka yi makaranta aji na digiri tsakanin 2007 zuwa yau sun kimanci a takaice 454 masu diploma da aka ɗauka aikin gwamnati. A yayin wasu lakutan ɗaukar aiki mun gano wasu kurakurai yau da shekara biyu zuwa uku kenan. Ya faru ne bayan an ga wasu matasa 'yan takara bisa jerin tankaɗe da rairaye na 'yan takara inda kuma nasu ba ɗaya ya fito bisa jerin sunayen da aka tsayar dindindin sai aka sanya sunan wasu mutane kambacinsu yanzu a yau masu halin na nakasa na fuskantar wariya ana samun haka yanzu ma domin har yanzu akwai shinge mai gittawa suna bullowa ne ko ta fannin dokoki cewa da har yanzu dai akwai ayoyin doka da ke shuka haka din muna nan muna dibawa na mun kididdige dukan wa'annan matsaloli domin mu nazarta su tare da hukuma don samun yadda za a kaucewa wa'annan shingaye masu girka wariya matsaloli akwai na yanayin muhalli domin akwai ma'aikatu tunda masu nakasa ba za su iya hawa ba su je su aiki. Haka zalika wasu tabi'u na al'adunmu na gittowa har zaman yanzu cikin kanun wasu 'yan Nijar da dama suna kimanta duk mai nakasa matsayinsa To da wannan rahoton muka zo karshen labarun a huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu. ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.